karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe bakwai kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ke magana shamsiya haruna To a cikin labaran za a ji cewa a Najeriya cutar sankarau ce ta yi ajalin sama da mutum hamsin a arewacin kasar. Hukumomi a jamhuriyar Kamaru sun rufe ɗaruruwan majami'u sakamakon rashin lasisi daga gwamnati. jami'an tsaro a belgium na ci gaba da binciken bankaɗo rashawar da ake zargin an tafka a majalisar ƙungiyar tarayyar turai yanzu kuma ga cikakkun labaran wasu da ake zargi masu ikirarin jihadi ne sun yi garkuwa da fararen hula da dama a kasar mali da ke fama da matsalolin gungun 'yan bindiga kamar yadda wasu shaidun gani da ido suka bayyana wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp ga Nasir Sani dauke da karin bayani a kai. A yayin wannan hari da 'yan bindigar suka kai a cikin garin na Bankas da ke babban birnin kasar ba mako masu ikirarin jihadin sun yi awon gaba da wata mota kera bus dauke da mutane da dama a cikin ta. Sannan nan take wasu daga cikin 'yan bindigar suka kutsa cikin bus din domin tabbatar da irin mutanen da ke cikin ta. kana wasu shaidun gani da ido sun shaida wa manema labaru cewa a yayin wannan mummunan harin wasu mutane akan babura ɗauke da muggan makamai na ta santare a wurin domin jiran ko ta kwana a yayin da wata sahihiyar kafar tsaro ta shaida wa kamfanin dillancin labarun faransa cewa mamayar 'yan ta'addan ta kai ga awon gaba da tarin mutane da ba iya tantance adadin su ba sai dai wata kafa a garin na bankas ta bayyana cewa sun aikata wannan mummunan harin ne bisa ramukon gayya to an gaishe da nasir sani annobar cutar sankarau na ci gaba da sanadin rasa rayukan kananan yara a jihohin sokoto da kebbi ko da yake mahukuntan jihohin na cewa suna ci gaba da daukar matakin dakile wannan cuta a halin yanzu dai bayanai sun ce sama da mutum hamsin ne wannan cuta ta yi ajalinsu a arewacin kasar sakamakon tsananin zafi da ake fama da shi. ana zargin sojojin burkina faso da mayakan sa kai sun azabtar da fararen hula tare da yi musu kisan kiyashi a wani harin ramuwar gayya a yammacin kasar kamar yadda wani jami'in kungiyoyin rajin kare hakkin dan adam da kuma wata majiya mai karfi da suka shaidawa afp an kashe fulani makiyaya a dajin solenzo da ke yankin bema in ji majiyar da ta nemi a sa kai sunanta rahotanni sun ce farmakin ya yi sanadin mutuwar gumman mutane kuma hotunan bidiyon da ke yawo a shafukan sada zumunta sun nuna gawakin da yawa yawa daga cikin mata yara da kuma tsafi inda aka nuna yadda aka daure musu hannaye da kafafu a wani faifan bidiyo an ga wasu mutane dauke da bindigo da wukake waɗanda aka ce sun fito ne daga ƙungiyoyin kare kai na cikin gida a tsaye akan waɗannan gawarwaki gwamnatin faransa ta mika hukumar yaƙi da sha da kuma safarar miyagun ƙwayoyi a najeriya ta ndlea wasu kayan aikin da za su taimaka mata wajen gudanar da ayyukanta ga dai aisha shehu kabara ɗauke da ƙarin bayani jakadan faransa a najeriya mark pomposte ya gabatar da waɗannan kaya ga shugaban ndla janar buba marwa a cibiyar hukumar da ke abuja Pombastier ya bayyana farin cikin gwamnatin Faransa na da ayyukan NDLA ke yi da kuma irin nasarorin da take samu ciki har da kama mutane 57,792 da kwace kilo kusan miliyan goma na kwayoyi daban-daban da kuma samun nasarori a kotu da yawan su ya kai 10,572 a cikin shekaru hudu da suka gabata. Jakadan ya ce alkalman su nuna cewa Najeriya na sahun gaba wajen yaƙi da miyagun kwayoyi da kuma haɗin kai da Faransa inda ya bayyana ndla a matsayin ɗaya daga cikin na gaba a wajen waɗanda ke yaƙi a duniya la'akari da irin nasarorin da take samu shugaban hukumar ndla janar buba marwa ya bayyana farin cikinsa da gudunmawar da suka samu na kayan aiki yayin da ya kuma bayyana dangantakar da ke tsakanin najeriya da faransa marwa ya ce waɗannan kayan aiki za su taimaka wa jami'ansa wajen ƙara ƙaimi a aikin da suke yi tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya jaddada kasancewa karkashin jam'iyyar apc mai mulkin kasar inda ya bayyana cewa zai ci gaba da kasancewa mai biyayya ga jam'iyyar da ta ba shi wato wa'adin mulki biyu a kan kujerar mulki a halin da ake ciki tsohon gwamnan jihar kaduna nasir el rufa'i ya ce jam'iyyar apc mai mulki ta daina bin ka'idojin da aka kafa ta a kai yana mai cewa ana baiwa 'ya'yan legas mukamai ne don cutar da waɗanda suka yi wa jam'iyyar mulki wato suka yi wa jam'iyyar aiki kuma a halin yanzu wannan tsohon gwamna ya sauya sheka zuwa jam'iyyar SDP. hukumomi a kamaru sun rufe majami'u da dama da ke gudanar da ayyukansu ba tare da izini ba a gundumomi daban-daban na babban birnin kasar yawunde kamar yadda wasu bayanai da kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya tattara suka tabbatar a mabambantan gundumomi ɗaruruwan majami'u aka rufe saboda rashin lasisi daga gwamnati kamar yadda shugaban yankin yawunde joseph etundi ya shaida wa afp a gunduma ta hudu majami'u 188 ne aka tilasta wa dakatar da ayyukansu a farkon watan maris kamar yadda kafar yada da labarai ta kamaru tribune ta bayyana labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international kungiyar tarayyar turai ta yi kasafin euro miliyan bakwai domin tallafa wa ivory coast don samun gudanar da nagartaccen zaɓe kuma a cikin lumana kungiyar ta yi wannan tagomashin ne a yayin da ake sauran wato wato ya rage saura watanni bakwai a gudanar da zaben shugaban kasa a yayin da ta shafi tsawon lokaci a cikin rudanin siyasa ita wannan kasa. dangane da tallafin na iyo e dr kabiru lawanti masanin siyasar kasa da kasa a tarayyar najeriya ya mana tsokaci ah, in ka lura da wannan zaɓe ɗin zaɓe ne wanda yake ya sha bamban da irin zaɓen da aka yi a shekara ta 2020 inda shi shugaba na yanzu yake neman ainihin wato wa'adi na hudu a ainihin shugabancin ƙasan kuma a yanzu akwai 'yan takara kusan mutum bakwai waɗanda yake masu ƙarfi ne wanda ana ganin cewa wannan kawai ya nuna cewa wannan zaɓe zaɓe ne wanda ainihin wato za a buga sosai saboda haka ya zama wajibi ba wai ga ainihin su kasashen turai ba hatta ita ainihin kasashen afirka da kuma Ecos su tsaya su tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe wanda kowa zai gamsu da shi saboda ainihin ita ivory coast ƙasa ce wadda take da tarihin tashin hankali idan baka manta ba shekara ta dubu da goma kusan mutum dubu uku suka rasa rasa rayukansu bayan an gudanar da zaɓe da ainihin yan adawa suka suka ce ba su yarda da shi ba abin da kawai za mu ce shi ne eh, ya kamata shi shugaba da yake kai yanzu wato shi alhassan watara ya zamanto wato tabbatar da cewa zaɓen da za a yi zaɓe ne wanda yake karɓaɓɓe ne kuma kowane ɗan takara zai gamsu da shi masanin siyasar ƙasa da ƙasa daga tarayyar najeriya wato dr kabiru lawanti kenan to anan kuma kungiyar kasashen kudancin afirka ta bayyana shirin janye dakarunta daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sanarwar da ke zuwa bayan taron koli da kungiyoyi wato kungiyar mai mambobi goma sha shida ta gudanar kungiyar tarayyar turai ta bada sanarwar shirin saka hannun jarin euro biliyan hudu da miliyan bakwai afirka ta kudu yayin wata ziyara da suka wato tawagar kungiyar suka kai a ƙasar shugabannin na turai sun ce ziyarar wata dama ce ta karfafa alaka ta kutu da kutu da ƙasashen afirka wato ta yadda za a taimaka musu wajen bunƙasa tattalin arzikinsu. labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na rfi jami'an 'yan sanda a belgium sun kai wasu jerin samame wurare daban-daban a wani bangare na binciken da suke ci gaba da yi don bankaɗo rashawar da ake zargin an tafka a majalisar kungiyar tarayyar turai ga azima bashir aminu dauke da ƙarin bayani a kai Masu shigar da kara a Belgium sun ce an kame tarin mutane waɗanda suka amsa tambayoyi kan wannan zargi na aikata rashawa mai alaƙa da alfarmar kasuwanci ko hada-hadar saye da siyarwa tsakanin ɓangarorin da ke hulɗa da EU. A cewar ofishin babban mai shigar da kara na Belgium 'yan sanda akalla ɗari ne suka gudanar da wannan aiki inda suka kai sumami a direshin wurare 21 a cikin Belgium da kuma wani bangare na Portugal. Gudake ofishin bai bayyana sunan ɗaiɗaikun mutane ko kamfanonin da abin ya shafa ba ofishin ya ce galibin waɗanda suka amsa tambayoyi ana tuhumar su ne da ko dai rashawa a cikin majalisar ta turai ko kuma amfani da karfin ofisoshinsu wajen bayar da wata alfarma sai kuma fitar da bayanan kwaikwayo da suka ƙirƙira don samun alfarma jaridar belgium ta lasar da shafin binciken kwakwaf na follow the money sun ce wannan bincike ina da alaka da badakada da ta dabaibaye ayyukan katafaren kamfanin china na huawei game da ayyukan shi a turai tun daga shekarar 2021 ɗaya. an gaishe da azima bashir aminu shugaba vladimir putin ya bayyana cewa rasha ta goyi bayan shawarar amurka na sagaita buɗe wuta a ukraine amma ya nemi wasu bayanai da sharɗa da ke nuna cewa ba za a gaggauta kawo ƙarshen faɗan ba yunkurin mamayar da rasha ta yi wa ukraine a watan fabrairun 2022 ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da jikata dubin dubata raba miliyoyin mutane da mahallansu inda rahotanni suka ce wannan yaƙi ya mayar da garuruwa da dama tamkar kufai. shugaban rikon ƙwariya na ƙasar siriya ahmad al-shara ya rattaba hannu kan wata sanarwar kundin tsarin mulki da ya kunshi wa'adin miƙa mulki na shekaru biyar watanni uku bayan kungiyarsa ta 'yan kishin islama ta jagoranci 'yan tawayen da suka hambarar da gwamnatin bashar al-assad daftarin ya tanadi shirin bayar da 'yancin kai bisa tsarin doka da kuma tabbatar da 'yancin mata 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin yada labarai sai dai gwamnatin da kwardawa ke jagoranta arewa maso gabashin siriya ta soki sanarwar da kundin tsarin mulkin kasar ya bayar tana mai cewa hakan ya saba wa turbar da kasar ta siriya ke kai. karfe 8 da minti goma lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da abdullahi isa barka da shamsiya runa sanu da kokari a gurguje an fitar da jadawalin wasannin kwata final ko na yan kungiyoyi takwas za su haɗu a gasar europa lazin mm. nan ne aka kamar zagayen farko yadda muka yi magana akai kin san mu batu wata kungiya mai suna bodo glint mm. to sunan ya yi kama da kungiyar nan ta faransa eh. bordeaux eh. ɗaya daga cikin kungiyoyin kwallon kafa a mm. faransa to madalla a gurguje dai shamsiya ita dai bodo glint kungiya ce da aka kafa yau kusan da shekaru 108 kuma a wannan karamin bincike an sanar da wannan an samar da wannan kungiya ce ranar 19 ga watan satumba mm. na shekarar 1916 a kasar mm. norway mm. kenan kin ga muna batun faransa yawa muna batun faransa wannan ita tana norway kuma sunan kungiyar bodo glint to wannan ɗaya daga cikin ƙarin bayani kenan da ya dace mu kawo masu sauraron mu domin mu bambanta sunayen ƙungiyoyin yawwa mm. to mu koma teburin wasannin na kwata final mm. shamsiya ƙungiyar ta ƙasar norway wato bordeaux za ta ke cire da lazio wata ƙungiyar da ƙasar italiya yayin da tottenham za ta haɗuwa da anthrax frankfurt eh. akwai wasa tsakanin rangers hmm. da atletico bilbao yayin da kungiyar lyon daga faransa za ta fafata da manchester united wato an fitar da jadawalin zagaye na gaba na gasar ta europa ba zagayen haka to wata wasan yanzu haka dai da ta janyo hankalin ma'abuta a wasannin tennis da kwallon kafa mun koma fagen tennis mm. ita ce fafata da aka share kusan sa'o'i biyu mm. da mintuna 25 ana yi mm. tsakanin arthur fis da daniel medvedev dan kasar rasha shamsiya dan kasar ta rasha medvedev a gasar ta masters india ya lallasa arthur fis da ci shidda da hudu shida da biyu da kuma bakwai da shida nasarar ɗan ƙasar ta rasha na ba shi damar tsallakawa mataki na dab na ƙarshe inda zai haɗuwa da run mhm. wani matashi ɗan kasar denmark mhm. wanda ya doke wani ɗan ƙasar netherland mhm. grexpor da ci biyar da bakwai shida da nema sai kuma ci shida da uku a wannan gasa to wani abin lura shine wannan karan dai matasa da dama sun soma farfaɗowa ko ana samun kasancewar matasa a gasar ta tennis dogon shekaru ne suka mamaye fagen na eh, to ai dole ne idan aka ce sai da tsoho zuma ake magani to kuma lura cewa wannan karan mm. matasan su ma sun ja lokaci suna atisayi kuma kin ga mm. hakan ya ba su damar dawowa sahun gaba musamman ma irin wannan dan kasar rasha wanda ake kyautatan mm. zai taka rawa a zo a gani kuma ya haska a fagen tenis haka madalla to abdullahi isa ka yi maganar ita wannan kungiya ta bodo bodo glint eh, ai ya kamata ka gaya wa mai sauraro yadda ake ta a baka <laughs> ka san wannan ka ce bodo waccan kungiya eh, ta faransa bordeaux take eh, wannan kuma bodo glint wato ta faransa ita ce bordeaux ita kuma wannan bodo glint daga norway ba norway kenan to hassan alhassan salaja na ga yana daga maka hannu kila idan ka fita za ku tattauna da hassan alhassan salaja game da wannan kungiya Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo, Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya adadin waɗanda suka rasu sakamakon cutar sankarau a jihar Kebbi ya kai hamsin da hudu. Sai dai har kawo yanzu jihar Sokoto da ke makwabtaka da ita bata sanar da adadin waɗanda suka kamu ba balle kuma waɗanda suka rasu. 'Yan ta'adda a Mali sun kwashe fasinjoji sama da arba'in. kasashen yankin kudancin afirka sun sanar da janye dakarunsu daga kango yankin da ke fama da rikici idan kuka ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon a ƙarshen ziyararsa a jamhuriyar nijar shugaban hukumar da ke kula da nukiliya ku ci gaba da kasancewa tare da sashen wasu na radio france international a rafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban ku bibiya rafai hausa kumore. An gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan sako kafin mu karkare shirin zamu je ga shirinmu na gaba. Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan matsalar nan ta nuna wariyar launin fata da 'yan wasa ke fuskanta. nuna wariyar launin fata a wasannin motsa jiki musamman ma kwallon kafa na ɗaya daga cikin ƙalubalen da 'yan wasa baƙaƙe ke fuskanta matsalar da ta shafa shekara aru-aru ana fama da ita wani lokaci 'yan wasa baƙar fata da yana fuskantar cin zarafi daga magoya baya ko masu horaswa ta hanyar zagi kai tsaye ko wata alama ta nuna ƙasƙanci ko kuma cin fuska duk da cewa hukumomi na ɗaukar ƙwararan matakai don magance matsalar ko a kwanan nan sai da aka samu irin wannan matsalar inda dan wasan Super Eagles ta Najeriya Calvin Bassey ya fuskanci irin wannan cin zarafi ta nuna wariyar launin fata yayin da ƙungiyarsa ta Fulham ta cire Manchester United daga kofin kalubale a filin wasa na Old Trafford kuma Bassey ne ya jefa wa ƙungiyar tasa kwallo ɗaya da aka tashi ɗaya da ɗaya. zalika an zargi mai horar da kungiyar kwallon kafa ta atalanta gianni fero gasparini da nuna wa ademola irin wannan wariya bayan da ya zubar da bugun fenariti a gasar zakarun turai ba 'yan wasan da suka fito daga nahiyar afirka ba ne kaɗai ke fuskantar wannan matsala don kuwa matsala ce da ta shafi baki ɗaya 'yan wasa bakar fata da suka fito daga nahiyoyi daban-daban domin 'yan wasa irin su vinicius junior na brazil da ke takawa real madrid leda ya sha fama da irin wannan matsala ta wariyar launin fata to koya 'yan wasa suke ji idan aka yi musu irin wannan cin zarafi ga abin da tsohon dan wasan tawagar super eagles ta nigeria gabalawa ya ce magana wannan bambanci launin fatan nan ba za ka canja shi ba yi dama ce ina nan ko muna kulle ina nan ai kau da kai ake ai ka ga mu ya za ka canja shi mu kala mu baki ne su farare dama kana nufi za su so mu ne a yadda muke ai ma kana tunani wa za su so mu a yadda kalan mu yake ko kana bata lokacin ka ne ni wannan ba na ma sa shi a kaina da sun yi da basi ba ni na kwallo ba abin da min europe ma da sauki in ka je in wannan bulgaria ne ba